This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zaɓe ko naɗi da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa mai Alli. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf ya ce an kashe akalla mutane goma a mummunar zanga-zangar kwanaki biyu da aka yi domin nuna rashin amincewa ga zanen da mujallar Charlie Hebdo ta ƙasar Faransa ta yi na ɓatanci ga annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Shugaba Muhammadu Yusuf ya ce jiya Asabar an kashe mutane biyar lokacin da aka banka wa coci-coci wuta a mummunar gama da aka yi a Niamey babban birnin ƙasar. Sa'annan kuma a ranar Juma'a aka kashe mutane biyar a birnin Zandar da ke kudancin ƙasar. Mai magana da yawun jam'iyyar PNDS tarayya Sani Iro ya ce gwamnatin Nijar ta yanke shawarar da ya kamata na haramta rarraba mujallar Charlie Hebdo. Ya ce gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan mataki ne domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. To amma kuma masu caccakar wannan mataki sun ce ɗaukan matakin ya keta ƙa'idar 'yancin faɗin albarkacin baki, 'yancin da ke ƙunshe cikin tsarin mulkin ƙasar. Mummunan zanga-zangar da aka yi a jamhuriyar Nijar wadda Faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka ya haɗa da harin da aka kai wa cibiyar al'adu ta Faransa a ƙasar. Jiya Asabar ofishin jakadancin Faransa a Niger ɗin ya yi wa Faransawa ka shaidin cewa su guji fita a titunan ƙasar. Haka kuma an yi mummunar zanga-zanga a birnin Karachi na ƙasar Pakistan, inda ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi gama da 'yan sanda. Wasu biranen ƙasar da aka yi zanga-zanga sun haɗa hadda Islamabad, babban birnin ƙasar da kuma birnin Lahore. A karon farko cikin shekaru da dama da suka shige kasar Belgium ta girka sojoji a kan titunan kasar a wani yunkurin tsaurara matakan tsaro a kewayen cibiyoyin Yahudawa da wasu wuraren da ake zaton 'yan ta'adda za su auna wajen kai hare-hare. Ɗaukan matakin tsaron a biranen Brussels da Antwerp sun biyo bayan su maman da 'yan sanda suka kai a ranar Alhamis har ma aka kashe mutane biyu. waɗanda ake zaton suna shirye-shiryen yin abin da jami'an belgium suka yi imanin cewa kai hare-haren ta'addanci da za su auna 'yan sanda wannan yunkuri da aka murkushe ya sa ana ta ƙara bayyana tsoro a turai cewa kila 'yan jihadi suna shirye-shiryen kai ƙarin hare-hare kamar kashe-kashen da aka yi a birnin paris da aka kashe mutane goma sha bakwai a farkon wannan watan. A ƙasar Girka kuma jiya saboda da daddare 'yan sanda suka fara biɗar yiwuwar alaƙar da ke akwai tsakanin wasu mutane hudu da ake tsare da su da wani wuri da aka auna kaiwa hari a Belgium a ranar Alhamis. An ba da rahoton cewa ɗaya daga cikin mutanen da ake tsare da shi a birnin Athens kamanninsa da aka bayyana ya yi daidai da Abdulhamid Abaud wanda ake zaton shine kanwa uwar gami a harin da aka yi niyyar kaiwa a ƙasar Belgium. to amma ba a tabbatar da wannan dangantaka ba da sanyin safiyar yau Lahadi. Tun da farko hukumomi suna zaton Abdulhamid ɗan ƙasar Belgium wanda asalinsa ɗan ƙasar Morocco ne ya ɓoye a ƙasar Girka. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ƙara yin Allah wadai da yunkurin da kotun ƙasa da ƙasa ICC a takaice take yi na ƙaddamar da bincike akan yiwuwar ƙasarsa ta aikata laifuffukan yaƙi kan falastinawa Firaministan ya la'ani matakin ne a wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin a jiya Asabar. Mr. Netanyahu ya ce abin duba a nan shine demokradiyyar ƙasar Isra'ila ya ce wani shugaba yana ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci kuma kotun ICC tana bincikensa. Ya ce a lokaci guda kuma 'yan ta'addan Hamas za su nemi bin diddigin caje-cajen. ya ce shi ba zai yi mamaki ba idan ƙungiyoyin isis da al-qaida da kuma hezbollah su ma suka bi sahu suka ɗauki mataki irin na falastinawa jiya asabar kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da labarin cewa hamas ta yi maraba da binciken farko da kotun icc ta fara binciken da aka ba da sanarwarsa a ranar juma'a ba bincike ne ba amma nazarin bayanan yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi da kuma ko akwai hujjar gudanar da bincike ga dangadan akan wannan al'amari. Lauyar ICC Fatu Bensuda ta ce ofishinta zai yi nazarin al'amarin ba tare da nuna son kai ba. Ita ma Amurka ta yi Allah wadai da shawarar da kotun ICC ta yanke na kaddamar da bincike. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Radke ya faɗa a ranar Juma'a cewa da mamaki a ce ƙasar Isra'ila wadda ta tunkari dubban rokokin da ake harba a kan farar hularta a ce kuma kotun icc za ta bincike ta a kwanan nan hukumar falasinawa ta gabatarwa majalisar ɗinkin duniya takardun neman wakilci a kotun icc gwamnatin ƙasar indonesia ta ce ta kashe mutane shida da aka samu da aikata laifuffukan da suka danganci fataucin miyagun kwayoyi masu kusar da hankali ciki har da 'yan ƙasashen waje guda biyar mai magana da yawun ofishin attorney general tony spontana ya ce mazan hudu da wata mace ya kasar indonesia an harbe su ne kafin sha biyun daren jiya asabar a wani tsibiri a lokaci guda kuma aka harbe wata 'yar kasar vietnam a gunduma boyolali maza hudun da aka harbe sun hada hadda wani dan najeriya da wani dan kasar malawi da dan kasar brazil da kuma dan kasar netherlands ko kuma holland Shugaban Indonesia Joko Widodo wanda ya ɗare kan ragaman mulki a watan Oktoba ya yi watsi da bukatar da aka yi cewa gwamnatinsa ta yi wa mutanen ahuwa domin dacewa da matakin riƙau akan masu safarar miyagun ƙwayoyi. Gwamnatocin Holland da Brazil sun yi ta ƙoƙarin ganin an yi wa 'yan ƙasarsu ahuwa har zuwa lokacin da aka bindige su. Gwamnatocin Holland da Brazil ɗin kuma sun janye jakadunsu daga ƙasar Indonesia. A shekara ta 2013 kasar Indonesia ta mai da hukuncin kisa bayan sararawar shekaru biyar. Babu dai wanda aka kashe a bara, to amma gwamnatin Indonesia ta nuna alamar cewa za a kashe ƙarin mutane a bana bisa irin laifuffukan da suka aikata. Miliyan jama'a ne suka taru yau Lahadi a Manila babban birnin kasar Philippines domin ganin paparoma Francis a yayin da zai yi ba a waje. Papa Roman zai huɗuba ne a yayin da yake kammala ziyarar kwanaki biyar da ya kai yankin. Jami'an ƙasar Philippines sun kiyasta cewa kimamin mutane miliyan shida ne za su kasance a gandun Rizal na Manila, ƙarƙashin luran jami'an tsaro dubu hamsin. Tilas Papa Roman ya acewa mahaukaciyar guguwar teku a birnin Tacloban watanni goma sha hudu bayan da mahaukaciyar guguwar teku hayan au ta kashe ko kuma ta sa fiye da mutane dubu bakwai da ɗari uku ɓacewa. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da labar mu kuma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun yi alkawarin leƙa wasu jihohin kudancin Najeriya ne. Amma kafin nan bari mu biya bashin zaɓen jam'iyyar APC na jihar Kebbi. da muka yi alkawarin kawo muku a cikin shirin da ya gabata. Ga dai jagoran namu har wa yau Murtala Faruk Sanyin na. Mako ɗaya kenan da guguwar sauya shekara daga PDP zuwa APC a jihar Kebbi ta haɗa da sanata Atiku Bagudu da majalisar dattawa kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar gwamna na jam'iyyar PDP inda ya watsar da jam'iyyar tashi ta PDP mai mulkin jihar ya kuma sami nasarar tikitin tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC. Atiku Bagudu ya fafata ne da 'yan takara hudu a zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar ta APC wanda aka share kusan kwanaki biyu da rabi ana gudanar da shi inda ya yi rinjaye tare da tazarar gaske. I declare Senator Atiku Abubakar who scored 2,625 votes as the winner of the primary. to ko yaya yake kallon kalubalen fuskantar tsohuwar jam'iyyar sa ta PDP mai mulkin jihar a babban zabe mai zuwa babu kalubale saboda na tabbatar da waɗanda na sani da yawa fiye da ga zuciyarsu suna tafiya suna damuwa irin wadda muke da na cewa jam'iyyar PDP ba ta da eh, ba za ta biya mu mutanenmu bukata ba kamar yadda da ta fara da manufai. To sai dai zaben na APC a jihar ta ya bar baya da kura domin kotuni da wasu 'yan takara suka yi korafin rashin adalci a gudanar da zaben na dan takarar gwamna da ma sauran 'yan takarar mukamai. Sunana dai Habibu Adamu Argungu, ejan na shi da kuta Yahaya Argungu. An shirya wannan zaɓe ne wanda za a yi shi a misalin karfe ɗaya na dare amma ba a yi wannan zaɓen ba sai karfe uku na yamma. sai da suka tabbatar da sun shirya komai sannan suka je suka samu wa'annan irin agent agent eh, delegate din kuma a kasarin su akwai wani ma ba dalge din ba sai kasance da cewa an ɗauki tal an basu domin su zo su shirya wannan zaɓe din sunana dr ismail ahmad muhammad ina takarar majalisar wakilai na tarayya a mazaban argungu da auki to gaskiya mun yi zato yau ya kamata a ce a yi mana primary election a mazabar mu to mun hito tun safe ana kai da kawo ba a yi primary election ba amma kuma daga baya muna jin rage rage kamar ana so a yi mana ɗauki dori da ba cikin ma jam'iyyar suka shigo ba aka yi hidima da su duk wani abu da ka gani da hannun shugabannin jam'iyya ya nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar kebbi sani zauro hukuma dangane da korafe-korafen atiku ba to ya ce na son zaɓen jihar kebbi mun ka bi ɗauki mu yan jam'iyyar apc ganin mun kai ya cinta kuma mun biɗi shi ba dalilin kuɗi ya shi ya shigo ne tsakanin da allah bai ba dalilin kotaro amma in akwai mai wani mai cewa an ba dalilin kuɗi to ina ganin kila waɗanda sun ka fara takara na sun ka ba dalilin kuɗi don duk wanda ka takara jihar kebbi sani zauro ya san shi murtala faruk sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. Daga birnin Kebbi kuma za mu leƙa ta raba ne inda 'yan jam'iyyar na APC ke cewa muddin ba a sake musu 'yar takarar gwamna ba a wannan zaben to uwar jam'iyyar su ta kwana da sanin cewa za su fahimci shinkafa da wake ne a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ga dai bayanin da Alhaji Santulu ya yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. kullu ai wato ba kawo APC ba ta kawo ɗan takarar da zai jibarin taraba ba APC ba ta jibarin ɗan takarar zai kawo taraba ba saboda haka ita wannan ba ɗan ɗan takara da APC ce ta kawo ba ɗan takara ba ne za ta jibarin taraba duk wani abubuwan da shi shugaban jam'iyya yake yi yana yi ne kawai da yiwuwa shi an an na nashi ne kawai yayi wannan abin ne ko wannan abin ba zai ma APC kyau ba amma cewa hanyar da ya kawo ka duna ai ba dimokuraɗiyya a ciki don mutum na da kuɗi duk abin da zai je amfani da kuɗi influence mutane a kawo shi dole ba mutumin da zai dole ai muna kalubalantar ta kuma mu muna ga ma national headquarter namu idan ba canja mana ita ba to ba za mu yi ta ba a zaben gona ba za mu zaɓe ta ba duk wani mutumin APC na jiya Taraba wanda ya san abin da yake bare zaɓe ta ba. To sai dai kuma a waje ɗaya shi ma shugaban jam'iyyar na jihar Alhaji Alhassan Jikan Ardo shi ma ya shaidawa Ibrahim din ne cewa yar takarar mu sanata Aisha Jummai Alhassan in Allah ya yarda za ta kafa gwamnati korafe korafin da ake yi din nan baya kan gado saboda haka muna kiran ga waɗannan mutane da suke korafe korafe din nan ba su da hujja idan kuma suna da hujja kwarara su kawo akwai masu saurara irin waɗannan eh, koke-koke din nan in akwai su kawo don waɗanda suka kawo gam a baya mun gaya ba duniya kuma mun faɗa musu cewa abin da suka kawo din nan babu gaskiya a ciki babu abin da mutum zai eh, babu abin dogaro a ciki saboda haka in akwai wani abu eh, koma baya wannan sai su kawo mu gani amma a yanzu kan babu kuma ba mu da wani ɗan takara a nan jiha fiye da ita e, eh, sadata Aisha Jummai Alhassan amma ita ko takaran Santa Aisha Jummai Alhassan ga abin da take cewa fiye da ita yayarsa eh, da Aisha Jummai Alhassan ita ko a nata bangaren ita takarar kujerar gwamnan da ake batu a kanta sanata Aisha Jummai Alhassan da ake walakabi da maman Taraba ta ma bukaci waɗanda ke wannan korafi ne da su yi hakuri su zo a tafi tare na kira su da su yi hakuri a jihar Gombe kuma ƙungiyoyin mata ne saboda sanin muhimmancin zaɓe yasa suke shiga gida-gida suna wayarwa juna kai akan muhimmancin zaɓe ga dai Abdulwahab Muhammad wanda gaban irinsu ake wannan abu Ƙungiyoyin mata a jihar Gombe da suka hada da na addini sun dukufa ka'in da na'in don faɗakar da mata muhimmancin mallakar katin zaɓe. A halin da ake ciki dai ƙungiyoyin matan sun ƙaddamar da shirin shiga gida-gida don tantance matan da ba su mallaki katin jefa ƙura ba. ga dai bayani daga bakin shugabannin kungiyar 1 da kuma na kan sunana yalwa abdullahi sakatariyar 1 ɗin gombe state chapter hakika mata a cikin al'umma suna da rawan da su taka amma na a cikin tafiyan da ake ciki a cikin siyasa akwai matsaloli da dama mun shirya ilmantarwa saboda babban shine kowa ya karbi katin zaɓensa za mu shiga gida-gida muna ilmantarwa za mu amfani da mu na local government muna da branch goma sha ɗaya muna da units amirori za mu kira su za a yi dama da su za a kuma yi kwamiti daban-daban kowane local za ta ita tsara nata saboda ilmantar da mata muhimmancin a fita jefa kuma a zaɓi wanda ya cancanta da kuma mace yar wata wacce ta fito ita ma a zaɓe ta saboda ta bada nata gudunmawa a al'umma sunana Ruth Ramadan chairperson na Women Wing na Gombe State na ji haushin magana cewa mata ba su yi rijista yadda ya kamata ba to me za ku yi don su yi rijista wannan fita za mu yi yanzu nan za ku dinga me tara mata za mu je mu fada ma mata za mu shiga gida gida kowace ta nuna mana voters card nata eh kare yace in ana biki ya gani a kasa saboda haka sai mun ga wannan voters card da idanu mu tukunna gida gida za mu bi yanzu mu mata ne ba wanda zai hana mu shiga cikin gida saboda haka mu muna da eh, eh, yunkuri za mu bi gida gida mu je nuna mana voters card nasu domin in ka ce za kana son ka zabi wane in ba ka da wannan katin fa ba zaben wane daga bisani na tuntubi kwamishinan mata na jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha alkyabban kaltungo domin karin haske kan batun a gaskiya kasan mata mu ne muke da kuri'a kuma a yaushe amma akwai time inda na muka je muka yi zama da ofisin zaɓe sai muka gare kuɗin mu akan ishin voters card muna baya su abun bai mana daɗi ba because sai na ga akwai problem somewhere maybe matan nan they are not fully aware of right in su ne su je su yanke voters card sannan kuma kila ko dai akwai wasu matsaloli wanda mu ba mu sani ba amma me yasa ba ku soma wannan abu tun da wuri sai da aka fara eh, shirye-shiryen zabe too late tunda har yanzu INEC suna registration kuma ba a ce an yi closing ba har yanzu muna da sauran lokaci kuma za mu iya yin iya gurgudun iya karfin mu mu ga mun faɗakar da mata sun zo sun meeting up to the standard requirement din abun da mu muke so amma ya zaki fassara halin da matar jihar Gombe ke ciki ganin cewar mace kwaya ɗaya tilo ce za ta yi takara a manyan zabubukan da za a yi eh ba mu ji komai ba kuma no relent kuma har yanzu a haka ma muna godiya da muka samu ɗayan don mun san akwai zabubuka a nan gaba masu zuwa akwai na ciyamomi akwai na kansiloli kuma har yanzu ba mu yi losing hope ba muna kai za mu fito za mu nema kuma in Allah da ina tabbatar maka za zaka sake zuwa ka ce min congratulation a kodiyaushe aka zo mu ya mu matan ma maganan gaskiya ana samun matsala because I can't understand inda za a je voting sai ka ga mace ta tashi da kuri'a babu kuma mata akwai wanda suka je suka yi casting vote a wurin so does that mean ke mace baki yi supporting yar uwarki mace ba these are some of the awareness da kwanaki ne ta kiran mata ina faɗakar da su akan su supporting no matter what yar uwarsu mace Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. Duniya birnin wawawa in ta ka, ta ne za ta ba ka ne za ta ba mata, da ka iso ta ba ka ba. A can jihohin kudu maso kudu, wakilin Mulamido Abubakar ya ce an yi zaben fidda gwani, amma fa an bar baya da kura. Ga dai abin da ya kalato muna. shi ne zaben da aka gudanar na fidda 'yan takara a jam'iyyu daban-daban a Najeriya kama daga yankin Niger Delta da kuma yankin kabilar Ibo babban batude a yanzu shine yadda jam'iyyun da ke da gwamnatoci a jihohinsu kamar misali gwamna shi ke shata alkiblar da za a bi domin fidda dan takara yayin da kuma wasu ke ganin ba a yi musu adalci ba wannan batude ya mamaye harkokin fitar da 'yan takara a zaɓuɓɓuka daban-daban amma dai kamar jihar Rivers. Gwamnan jihar Rotimi Amici ya nuna sha'awarsa kan wani dan takara na majalisar tarayya wato Chief da Kuku Peter Sai kuma daga bisani aka zaɓe shi a matsayin wanda ya yi nasara a jam'iyyar ta APC. Ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya da ke cikin rudani a jihar ta Rivers bisa la'akari da yadda ake ta korafin cewar Mr. Yesu Wuke ya zo yana taka rawa a jihar tare da cewar shine wanda za a baiwa tikitin tsayawa ta takarar gwamnan jihar ta Rivers. Hakan ya janyo rikici ga 'yan jam'iyyar ta PDP da kuma rashin fahimtar juna suke ta kururuwar cewa idan har Wuke ya samu wannan kujera to lalle ba za su ba shi goyon baya ba. Da ƙarshe dai Musa Yesu Wuke shine ya karbi tikitin tsayawa takara duk kuwa da rigingimun da ke akwai a ƙasa. Yanzu dai sauran waɗanda suka sha kai a jam'iyyar ta PDP suna tabbatarwa shugaban Najeriya cewa ya rasa ƙuri'ar mutane mutanen Rivers. Alhaji Nasiru Garba Kalambaina wani jigo a jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ya bayyana korafe-korafen da ya gani a lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓukan fitar da guni a jam'iyyar ta PDP ya ce. Akwai kurakurai da dama waɗanda an ka tafka. Idan dai an yi wasu jihohi bisa ƙa'idodi, to wasu jihohi gaskiya an yi sorai. Don haka wallahi ba a yi a dimokuraɗiyya a wata jiha ba. To a ƙashin gaskiya demokradiyya a yi mata gina mara inganci don duk sadda ya zancewa aka gina ta da rashin gaskiya da rashin tafiyar da ita bisa ka'idodi abin da kamace ta a yi ta a matsayin ta na demokradiyya to gaskiya za a samu matsaloli na wajen zaɓe. masu lura da al'amura dai a najeriya na ganin cewar babu dimokuraɗiyya a duk zaɓuɓɓukan na fitar da gwanaye a jam'iyyu daban-daban a faɗin ƙasar lamido abubakar sakkwato sashen hausa na muryar amurka daga fatakwal a najeriya Najeriya. To masu saurare, yau anan shirin zai ɗiga aya, kuma idan Allah ya kai mu wata sati, a shiri na gaba za mu zarci ofishin hukumar zaben Najeriya ne domin jin shin wani irin shiri suka yi domin tunkarin wannan zaɓe mai zuwa. Amma fa kafin nan, za mu ji shin ko zaɓe na yiwuwa a jihohi da lamarin 'yan Boko Haram ya su kurkuta? Yanzu a madadin wakilanmu da suka haɗa da Murtala Faruk Sanyin na Abdulwahab Muhammad Lamido Abubakar sai Julie Gresham wadda ta bada umarni ni madugon shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai an ku. kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci. A makon jiya ne dai wasu 'yan bindiga da ake son yayan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari garin Bagala ke karamar hukumar Kukawa a jihar Borno inda suka halaka dubban mutane da dama suka kuma kona dukiyar jama'an da ke wannan yankuna baki daya. Wannan maharari da ke ci gaba da mamayen garuruwa da dama na kai hari ne a duk lokacin da suka ga dama kuma a duk inda suke so wanda hakan ke daɗa jefa jama'a cikin halin kakani kayi ganin cewa ba sa samun wani doki daga hukumomin tsaro duk da irin kirarin da gwamnatin tarayya ke yi na cewa suna kokari wajen kare jama'a da kuma dukiyarsu wannan hari na kwanan da aka yi garin bagan a iya cewa na ɗaya daga cikin mafi muni da irin waɗannan mahara suka kai kan jama'a ganin cewa an yi kiyasi fiye da mutum dubu biyu ne suka hallaka da kuma lalata dukiya masu ɗimbin yawan gaske wanda hakan ya sa mazauna wannan gari ci gaba da kurara zuwa wasu yankuna na daban yayin da wasu suka tsallaka zuwa kasashen cadi wasu kuma sun taka sai da tun daga garin na baga har zuwa babban birnin maiduguri na neman samun tsira da ransu sai dai ko shakka babu aure da ta jama'a da dama dama yayin da aka hallaka wasu kamar yadda shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa don sake tsugunar da waɗannan 'yan gudun hijira rabar Haruna Kukawa ya shaida min cewa a yanzu haka suna da ɗimbin jama'a da yanzu haka suke tattare da su yayin da wasu ke fama da jinyar harbin bindiga kamar dai ƙarin bayanin da ya mina lokacin da na ziyarci wannan sansani da ake tara waɗannan 'yan gudun hijira cikin garin Maiduguri yanzu aikin wa cikin camp din muna da magani ana tafiya ana yi yanzu haka muna tsaye ne daga daga asibiti babban na cikin gari da zo suka zo suka gaya mana cewa akwai wata bilkisu muhammad shekaransa ashirin da tara daga baga ta taso a magayin su kano ne so tana da juna har ta haifu a asibiti yau da safe so yaron yaro su yanzu haka da muke magana yaron ma baya jana'izan zan ba nan nan da ba su da lafiya kuma akwai kuma mutane goma sha takwas wanda bindiga ya taba su a sassan yana cikin su mun kai su asibiti an cire guda kudu a guda goma sha biyu an cire guda kudu akwai raunin da suka jin yana da muni suka rike su a cikin hospital guda takwas din yanzu haka an mayar mana su muna tare da su su kudu mun sa su moto sun tafi sauran suna hannu yanzu haka. Kamar wanda kudin asibitin su. kudin asibiti mu muke dauka na kuma zaci ɗaya daga cikin ɗafuran da ake dafawa yan gurin hijiran abinci inda sai da mata da maza na ta faman neman sun da za su sa a baka yanzu na ina tsaye a inda ake ma waɗannan 'yan gudun hijira girki gashi kuma na ga mata na shirya kayan miya ana ƙoƙarin gyaran nama ne ga wasu samariya nan suna gyaran nama barkan guda aiki yawa kuma a nan kuke eh wallahi ana muke gyara eh, kuna ɗaya daga cikin yan gudun hijiran ke nan eh, mu ne da gaba ga muke ko mun sha Allah yanzu ya kuke ji anan wallahi shi nan da ba mu da kuɗin kashi a ina dai tsaye ne wannan wuri sai na wata mace ta yi wuta ta so a guje tana kuma sharan kwalla sannan ta so mai mun bayanin irin halin da suka shiga a garin na baga sakamakon wannan hari da yan bindiga suka kai masu. ka buɗa mana wuta a cikin gari da mu da yaran mu wannan muka tarwatse muka gudu muka tafi muka tafi da bashata suka tafi mu suka tafi mu a cikin garin mu din wuta ya kiya tashi suka dinga jefa wani abu wuta yana tashi a cikin jeji inda muke gudu din sai dai mu sunkuya sai dai mu faɗi da mu da yaran mu da tsofin mu da manya hanya kowa da kowa ya baje ta tashi mutane wanda suka fada a ruwa ma da yawa suka bi a kan ruwan masu na harbin mutane yanzu haka waɗanda suka kakkarye wanda suka mutu wanda suka da mata da yara ba wanda suke bambanta kowanne kashewa suke yi suka je suka kafa tuta yanzu Allah ya sa kun samu isowa cikin garin Maiduguri kuma eh. na ganku a nan sansanin yan gudun hijira eh. a kuna samun abinci sosai ka samu yau abinci har zubarwa su ma suke yi sha wahala a jeji kwanan mu biyar da kafa muna gudu mu faɗi a nan wani guri mu shiga cikin duhun gangar macizai da wani kaya da meye meye tukun Allah ya taimake mu muka fito ko shakka babu wannan matsala ne na hare-haren 'yan bindiga da kuma mamaye garuruwa na neman zamowa karfin kafa ga al'umman arewacin najeriya musamman ma al'umman jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda yanzu hakan kusan ƙananan hukumomi goma sha bakwai cikin ashirin da bakwai na hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne da ke ci gaba da kai hare-hare kan jama'a da ma karɓi barikin sojoji tun lokacin da shugaba gullo ebele jonathan ya kafa dokar ta ɓaci a wannan jihohi uku da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya kama daga jihar adamawa da borno da ma jihar yobe ne ake ci gaba da samun yawaitar wannan hare-hare wanda yanzu haka ke neman gagaran gundila haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf ya ce an kashe akalla mutane goma a mummunar zanga-zangar kwanaki biyu da aka yi domin nuna rashin amincewa ga zanen da mujallar charlie hebdo ta kasar faransa ta yi na batanci ga annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shugaba muhammadu yusuf ya ce jiya asabar an kashe mutane biyar lokacin da aka bankawa coci-coci wuta a mummunar aron gama da aka yi a niamey babban birnin kasar sannan kuma a ranar juma'a aka kashe mutane biyar a birnin zandar da ke kudancin kasar A karon farko cikin shekaru da dama da suka shige kasar Belgium ta girka sojoji a kan titunan kasar a wani yunkurin tsaurara matakan tsaro a kewayen cibiyoyin Yahudawa da wasu wuraren da ake zaton 'yan ta'adda za su auna wajen kai hare-hare. Ɗaukan matakan tsaron a biranen Brussels da Antwerp sun biyo bayan sumaman da 'yan sanda suka kai a ranar Alhamis har ma aka kashe mutane biyu waɗanda ake zaton suna shirye-shiryen yin abin da jami'an belgium suka yi imanin cewa kai hare-haren ta'addanci da za su auna 'yan sanda firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ƙara yin allah wadai da yunkurin da kotun ƙasa da ƙasa icc take na ƙaddamar da bincike akan yiwuwar ƙasarsa ta aikata laifuffukan yaƙi akan falasɗinawa firaministan ya la'ani matakin a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin a jiya asabar mr netanyahu ya ce abin dubawa a nan shine demokaratiyar kasar isra'ila a ce wani shugaba yana kokarin yaƙi da ta'addanci kuma kotun icc tana bincikensa da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an zuma da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Mr. Fila Hashin Gumel, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.